Bismillahir Rahmanir Rahim. Bankel, babi na goma sha bakwai. Da hannu ta dakatar da shi alamar ya isa ta ce, Please Hisham, kada ka sake zuro min da zance irin wannan. Zuciyarsa ya ji tana ƙuna bacin rai lashin fada a fuskarsa, yayin da wutar kishi ke rurar masa. Zuciyarsa na hassasa masa taso masan haidar yana karyata hakan. Bangal ta wuce ɗaki ta barsa tsaye yana huce. Na kira ka ne don na ji ka taso da zancen auren rauda ƙanwar Hafsa. Cewar dada. Haidar da ke zaune gabanta ya ce, "I, eh, to ina so na shaida maka, idan ka taso da auren ne don ka musguna wa Bangel, ina so na shaida maka za ka fuskanci ɓacin raina, wanda baka taɓa zato ba. Sanin kanka ne ba na shiga sha'anin rayuwar aure na, balle na jikoki. Amma ina so ka sani, ba zan yarda a cutar da marainiyar Allah ba, wanda ni ne sanadin aurenku, ka ji tsoron Allah ka kula da haƙƙinta, ka yi adalci tsakaninsu. Kansa kawai ya yi nudin a zuciyarsa ya ce ba da jimawa ba kowa zai huta. gan harkokin gabanta take yi, san bata sa wa kanta damuwar ƙarin auren haidar ba. A ganinta me zai dame ta bayan ba zaman auren suke ba? Kawai suna amsa sunan mata da miji ne, amma babu wata alama ta cewar su ma'auratan ne. Ta mai da hankali sosai wurin makarantar ta Littafi ne a gabanta tana duba lakcan da suka yi jiya. Kiran Asiya ya shigo wayarta ta amsa tare da yin sallama. Asiya ta amsa ta ɗora da cewa, yanzu nake jin labarin haidar aure zai ƙara. Bangal ce murmushi tamkar tana gabanta ta ce, i eh, haka ne. wallahi hankali na ya tashi matuka auren ku duka duka yaushe ne da zai kara wani Rangel ta ce babu komai Allah ya kaddara faruwar hakan sai dai mu ce Allah ya sa alkhairi Asiya ta ce haka ne daman dama damuwa ta ke tunda ba ki da damuwa da hakan hankali na ya kwanta gobe ki shigo min da Facebook ɗinki na econometrics ta faɗa tana son da zancen Asiya ta ce to suka yi sallama ta kashe wayar Mamkin garigar da na zaɓa zan saka a dina cewar Dauda cike da zumudi, tana nuna wa Hajiya Mariya. Hajiya Mariya ta karɓi wayar ta duba ta ce wow za ta miki kyau kuwa. Rauda ta yi tsalla ta ce har na hango ni a ciki. Hajiya Mariya ta yi dariya kafin ta nisa ta ce har yau ban ga Haidar ya zo gidan nan ba. Saɓanin lokacin da yake neman auren Hafsa kusan kullum sai ya zo. Rauda ta turo baki ta ce wai yana busy, ayyuka ne ke masa yawa. Komai aikinsa ai ya kamata ya samu lokacin zuwa. Zan mishi magana cewar Rauda ta juya wurin Humaira tana nuna mata sauran abubuwan da ta zaɓa na bikin. haidar ta bangaren sa ba wani shiri yake ba kuɗin lefe ma ba sai ya ce su yi da kansu auren zaɓin sa ne da ra'ayinsa sai dai deep down baya farin cikin da shi aure ne wanda bambancin sa da na bangal kaɗan ne amma ganin ne kaɗai hanyar rabuwa da ita yasa yake ƙarfafa ma kansa gwiwar yansa yana ji a ransa gara auren Rauda a kan ɓangen kuma ko baya son Rauda yanzu yi time da zai fara santa he will try ta zama yadda yake son matarsa ta kasance zaune yake a balkoni na ɗakinsa iska mai daɗi na sa yana shan Dalgano coffee kiran Rauda ya shigo yayi receiving hello my dear na amya amsa please ka zo gida yau kullum mom na complain baka taɓa zuwa ba Elsie ya faɗa please please try ka zo ta faɗa tana bubbuga kafa kamar yana ganinta. Shakwabar ta ta haushi take gasa. Amma ya zai yi tunta shi ya jajibo ta. Iso eh, ke zan zo ya faɗa yana kashe wayar tare da ɗan dafa kanta. Ya kamata ka tausaya wa yarinyar nan. Ka duba irin soyayyar da take maka cewar Kasim. Hisham da ke kwanta kan doguwar kujera ya tashi zaune ya ce, Sau nawa zan faɗa maka, ka daina min zancen Isa. Dole na maka Hisham, Kai ne mutum na farko da ka so sanin ta matsayin ya mace. Kai ka shayar da ita zumar soyayya yanzu kuma ka juya mata baya. Sanin kanka ne ni ba na serious dating. Duka 'yan matan da nake kulawa kai just for fun ne. A yi sha'ani a wuce wurin, babu wacce na yi ma alƙawarin aure. Kasim ya jinjina kai ya ce haka ne, amma ka duba lamarin insan ta mutu a san ka. Kaga Kasim, babu wacce zan iya aure sai Bangel. Bangel? Kasim ya maimaita, yes ita. Sana matsayin matar yayin naka? lokaci kaɗan na ɗibar wa aurensu za ta dawo gare ni da zan baka shawara da ka haƙura da ita kawai sai kuma ban ce ka bani ba hisham ya faɗa yana miƙewa ya bar kasim a wurin a ganinsa duk wanda ba shawarar yadda zai samu bangar zai basa ba to ba masoyinsa ba ne abba ya kira haidar kan maganar gidan da zai ajiye rauda ya rissinar da kai ya ce abba gida ɗaya nake son haɗa su me zai hana ka raba su ka san sha'ani na mata da kishi ina ganin rabuwar tasu shine yafi Haidar ya kasa da murya ya ce haɗin kansa nake tunani saboda yaran da za su haifa nan gaba kada su taso kansu a rabe. Abba ya jinjina kai ya ce kai tunani mai kyau Allah ya ba su zaman lafiya da fahimtar juna. Ya amsa da amin. Kasan zuciyarsa san ba haka bane yana son haɗa su gida ɗaya ne don haka na cikin shirinsa. Gaskiya ba zai yiwu ba wallahi. Ziya za a ce gida ɗaya za mu zauna wallahi na tsane ta. Cewar Rauda cikin tsantsar ɓacin rai. Hajiya Mariya ta ce ni kai na ban ji daɗin wannan abu ba. amma haƙuri zaki ki bari a fara yin auren kafin mu ɗauki matakin kada mu yi wani abu yanzu ya zama silar rushewar ku. rauda ta yi nodin kai cike da gamsuwa da zancen mahaifiyarta ta ce man wallahi ba na son kishiya ni kai na ba na son zaman ki da kishiya amma ki bar komai hannuna kawai ta ce to mam an so ma bikin wanda daga ibiyansa ango ya halarta gudun zargin wani abu Bangal ta so zuwa amma ta hana ta sanin halin su Hajiya Mariya kaɗan daga cikin aikinsu ne su wulakanta ta auren Bangal ta yi zamanta a gida tare da Irfan dan shi ma cewa ya ba za shi ba tunda an taba za ta ba. Ranar dina Bangal gidan da ta tafi wanda ita ta buƙaci zuwan nata. Ina so kada auren Haidar ya taɓa ɗaga miki hankali ko ya dame ki. Duk da bangakin ta da hankalin ki ba cewar dada. Bangal ta yi shiru tana sauraron ta ta ci gaba da cewa Allah ya hukunta faruwar hakan. Ina so kada ki taba ɗaukar ba auren soyayya ko kai da Haidar ba. A haka Dada ta gama yi mata nasiha mai ratsa jiki sosai. Haidar da abokansa suka je ɗauko amarya zuwa dina. Rada na shigowa motar kallo ɗaya ya mata ransa ya ɓaci. Wata ainihin riga ce jikinta rabin brace ɗinta duk waje, mayafin da ta saka kanta shi da babu duk ɗaya, gashinta da ya sha attach duk ya bayyana, cikin ɓacin rai ya ce wace irin shiga ce wannan. Sai ya mutsa fuska ta ce my dear na yi kyau fa, yau dai na so I have to dress like this. Rara, ya gwatsa mata ya ce shiga irin ta Yahudawa. Maza sauka ki canza kaya. Kallonsa ta ta ce please don't run my day. ya buɗe baki da zamar magana direban sai ya shigo hakan ya sa ya shiru ganin bai dace yana sa in sa da ita a gabansa ba ya juya yana kallon titi cikin ɓacin rai haidar mutum ne mai kishi da san baya son ganin mutum na banzantar da kanta hakan ya sa yake ƙara tsananta ƙiyayyarsa ga ɓangen har suka isa ibn santa bai sake cewa da komai ba ko kallo bata ishe sa ba wurin shiga ma ta kamo hannunsa ya fisge ta ji ba daɗi a ranta amma sai ta basar a cewar ta ana kai ta gobe zai soke duk wani bashin su su more junan su haidar ya ƙara tsinkewa da lamarin rauda yadda take rawa kamar yar kula babu kunya sama a tare da ita a zuciyarsa ya ayyana anya bai yi kuskuren shigo da ita rayuwarsa ba yayin da wani bangare na zuciyar ke nuna masa zai iya canza ta kuma gara ita akan bangar da tunanin haka ya taushi zuciyarsa bangal sanin yau ɗaurin aure dole baƙi za su yi ta zuwa gidan Tun da safe bayan ta kammala ayyukan ta yi wanka ta shiga cikin lace red ɗinkin riga da skit. Ya yi matuƙar yi mata kyau. Simple makeup ta yi wanda ta ƙara haska ta. Hatta Irfan sai da ya ce anti kin yi kyau. Na gode sosai my boy. Ta faɗa tana kama kumatunsa ta gyara masa hularsa ta ce kai ma ka yi kyau. Ta kamo hannun Irfan suka fito falon. Daidai lokacin Haidar ya fito ɗakinsa cikin shigar shadda fara wanda ta sha ɗinkin babbar riga. Ta masa matuƙar kyau. Idan sai ya sarƙe cikin na juna da ɓangen. Kowanne a zuciyarsa ya yaba Ken da ɗaya ya yi. Haidar ya yi saurin kwaɓar kansa da ganin Kenta. A ransa ya ce, What was special about wacce ta gama ba mazakanta kanta? Ƙarasowa cikin falon ya ce, Yau zan shaida na yi aure. ban kar san fata bata kansa ba balle ta nuna wata alama na cewa ta ji zafin nasa yau zan kawo matar da ta yi daidai da ra'ayi na matar da ta san mutunci da kimar kanta matar da bata mayar da kanta motar haya abin hawar kowa ba bangar duk da ta ji zafin kalamansa ta yi murmushi sanar rashin tankawar nata zai ɗauki hakan ta damu yasa ta ce ina mata maraba Allah kuma ya ba ku zaman lafiya. Haidar ya kai dubansa gare ta ya ga babu wata alama na ɓatar ya kan fuskarta. Ransa bai so haka ba. Ya so tun a yau ta so ɗanɗana irin shika shikar rashin mutuncin da ya tanadar mata wanda da kanta sai ta buƙaci barin gidan. Wangar ɗaki ta juya abinta. Sai faman bankar kayan mata take yi. Daga safiyar yau zuwa yanzu da ake shirin kai ta yi amfani da sun fi kala goma. Tun da aka so mazantan auren take ɗirkawa cikin ta kala-kala, tana cusawa gabanta wasu, wanda Hajiya Mariya ita ce kan gaba wurin bata wasu, wasu kuma da kuɗinta ta siya wanda take ganin da su za ta kankaro wa kanta mutunci wurin haidar kuma ta samu kafa gwamnati a zuciyarsa ta mallake sa ita kaɗai yanzu ma kofi babba ne a hannunta tana sha wai baki gajiya da shaye-shayen na cewar Jamsi Kawarta Sab gajiya fa kika ce so kike ji ni babu tes kenan. Hali ta tuntsire da dariya tace ce kawata babu wasa sha abin ki wallahi. rawa ta ce ke mazan yanzu shine kai yaren da suke ganewa dole na daura sa kan network da kyau suka yi shewa. bangal tun da ta so jin motocin kawo amarya ta shige daki ta kwanciyar abinta. Irfan kuwa yana sashin Ami ya shige cikin yara ana wasa. Ƙawayen amarya tun da suka shigo gidan suke gulma ganin alamar baro da kaɗai bace. Tare da kishiyarta za ta zauna. Dan babban falo ɗaya ne sai ƙaramin falo da ɗaki ɗaya na rauda sai master bedroom na Haidar. ɗakin bangal kicin da ɗakunan masu aiki can baya roda ranta ya ƙara ɓace jin kuskus na ƙawayenta ta ƙara ɗaukar alwashin fitar da bangar gidan ta zauna ita kaɗai bayan kowa ya watse bangal ta fito ɗibar abinci da ci don wunin yau ba ta ci komai ba ganin haidar na shigowa falon ya sa ta tsaya cik ya wuce ya sake sauya kayan yanzu shadda ce brown a jikinsa ta matuƙar yi masa kyau jikinsa na fitar da ƙamshi mai daɗi hannunsa riƙe da leda guda biyu wanda take kyautata zaton kaza ce ta tarbar amarya zuciyarta ta su tana cewa ba ta so mu haka daga gare sa ba ko shakka babu yanzu ne ya auren da yake so aurenta dole ne kawai ya tsamar masa kowace amarya irin tarbar da take samu kenan sabanin ita da kogun tun da bino bata samu daga gare sa ba a ranar ya hayyu ya kayyam ka zaba min abin da yafi zama alkhairi a rayuwata ta furta zuciya a raunane haidar har ya wuce bai lura da ita ba Abincin ta ya fita ranta ta koma ɗaki ta kwanta, tana tunanin rayuwar da ta tsinci kanta wanda ko a mafarki bata tsammaci hakan ba. Rauda tana jin shigowar Haidar ta yaye lullubinta ta taso ta rungume su da cewa, "I'm so happy today. Burina ya cika ka zama ango na Haidar mamaki ya hana su aiwatar da komai. Amarya da aka sani da kunya amma ita ke tarbarsa, zamu sa ya yana ijiye ledojin da ya shigo da su. Rauda ta ce dama yunwa nake ji wallahi yau sai ɗaya na ci abinci. Haidar bai tanka ta ba saboda haushi da mamakinta. Ganin za ta buɗe ledar ya ce je ki alwala ki zo mai sallah. Ai na yi isha'i. Kallon da ya jefa mata ya sa ta miƙe ba shiri ta yi alwala ta zo ya ja su sallah raka'a biyu wanda dukkan ma'aurata ke yin kanta ya kama zai so mata ta ce kamar ka san kai na ke ciwo bai ce komai ba sai mamakin rashin kamun kan nata kazar kaɗan ya ce bar mata saura ta cinye ya fito yana faɗakin sa dan ba karamar gajiya ce a tare da shi ba kayan ya tuɓe ya shiga ban ɗaki ya wanka da ruwan ɗumi kana ya fito ya shirya cikin kayan barci sai ta sanyin esin ɗakin ya bi lafiyar gado Rau da shiru-shiru ba ga ya dawo ɗakin ba, don a matsa take zo su raye daren. ko yana nufin na same sa ɗakin sa ta faɗa wa kanta wata arniyar riga ta saka mai bayyana dukkan siffofin jikinta ta nufa ɗakin sa ganin sa kwanta yana barci ta ranta ya ɓaci ta ce wallahi dole ka bani haɗi na daren yau kan gadon ta hau ta yaye bargon ta shige jikinsa ta haɗa bakinta da nasa hannunta kuma ya tafko sandar girman sa tamkar a mafarki haidar ya ji buɗe idansa cikin na rauda saurin ture ta yi ya ce are you My dear Laura ce matarka. Rinza idan sai cikin takaici ta sake shafo jikinsa tana shigewa jikinsa. Salo tamkar tsohuwar karuwa. Haidar cikin nama yayi saurin raba jikinta da nasa. Yana kokarin tashi zaune ta fado jikinsa ta ce haba my dear. Ya kake abu kamar ba waye ba. Ai ko wanda bai taba aure ba ya san kas system din balle kai. cikin tsantsar mamaki da takaici yake banta da kallo kafin yayi magana ta sake hada bakin su wuri daya tamkar mayan wacin da ga abinci haka take su da bakin sa jiki da jini haka dukkan dan adam lafiyayye yana da sha'awa ta na haidar jikin sa ya sake ya soma mayar mata da martani balle mutum irin sa da ya jima ba a yi ba ganin haka da ta zage tana salo kala kala haidar kansa sai da ya sakar mata ragamar komai dan ta zarta tunanin sa ta hau kansa ta soma rijin tashi ɗaya ya ji abar ta shige ta ba wani budewa ne sosai ta yi ba amma ba a wani jima ba kamar lokacin Hafsa. Rada sai faman ihu take tana yamutsa fuska alamar tana jin zafi, ganin haka yasa Haidar kokarin kawar da shakkunsa a kanta. Yana kyautata zaton bata taba mu'amala da wani ɗa namiji ba tsabar wayewar ta ce ta yawa. Kusan awa ɗaya suka ɗauka kana ya samu rabar da jikinsa, ana cewa namiji na samun natsuwa a tare da matarsa Haidar san bai ji natsuwar ba. Hasali ma bacin rai ya soma ji wanda ya rasa dalili. Rada ta sake shigowa jikinsa ta ce I need more. Sure ta yi gefe ya ja bargo ya lullube yana jiya mata baya jikinsa ta ƙara shigowa ta ce wallahi sai ka tashi mun ƙara yi ni ban gaji ba jewa yana duban ta cikin shakku ya ce ina ce yanzu kika gama cewa zafi ta yi saurin shan jinin jikinta da cewa ai farkon ne da ciwo amma daga baya sosai tsaki ya juya abinsa a sai yana ayyana rau da ba karamar wayewa ce ba asalinsa hafsa ta daɗe tana nuna cin zafi kafin ta saba akwai aiki gabansa na gyara tarbiyyarta Michael daren ranar raba su ta yi wurin sallah da roƙon Allah zaɓen alkhairi a rayuwarta. Da addu'ar Allah ya bata ikon cika burin mahaifinta, ya ji kansa ya gafarta mishi. Washe gari Lahadi babu makaranta ta shiga kicin ta haɗa breakfast ta ajiye kan dining table kamar kullum. Tsayi wanka ta shirya tsaf abinta. Irfan bai tashi ba yana ta barci ta kwanta gefensa tana kim a waya. Karfe bakwai da rabi. Haidar ya tashi yana kai duban sa ga Dauda har lokacin bacci take. Ba wata alama da ta nuna ta tashi ta yi sallah. Ya yi ta tashin ta da asuba ta ki tashi. Ya kyale ta a zatansa gajiyar biki ce bata gama ta ba. Har ya tashi ya shiga ban ɗaki ya yi wanka ya fito ya shirya bata motsa ba. Bargon da ta lullube ya ja da ƙarfi ta matsattsaka ido tana miƙa my dear har ka tashi ki tashi ki yi sallah ya faɗa ta sauko daga kan gadon tana miƙa tana bankaro ƙirji Mun tana kaɗan ta ɗauka a ban ɗakin ta fito ɗaure da towel tana zuwa gaban haidar ta saki towel ɗin ta ce ka shafa min cream ba tare da ya kalle ta ba ya ce what is nonsense baki ta turo ta ce haba my dear kai mijina ne fa haka zai ƙara shakuwa tsakaninmu sake ya bace ɗakin yarinyar nan san ba da kunya ya faɗa a sannu za ka saba har ka riƙa roƙona ka shafa mu cewar rauda ta ɗauki kirim ta soma shafawa ta ɗauko wata gawar matsatsiya ta saka wanda daga sama ana ganin bres ɗinta ta yi fakin gashinta da ribam ta saka hula ta bi jikinta da turaruka kala-kala kana ta fito haidar kallo ɗaya ya mata ya kawar da kansa gefe shigar san bata burge ta ba gabanta ta zo ta tsaya ta yi wani juyi ta ce na yi kyau yes ya faɗa a daƙile a tare suka zauna kan dining table ta yi seven ɗinsa a plate ɗaya ta soma feelings ɗinsa ya so kin karɓa ganin fitowar bangale sa ya buɗe baki ta basa shi ma ya ɗauki sun ya fara bata a baki bangal ta ji motsin cokalan sa hakan yasa bata daga kai ta kalli sai da nasa ba ganin haka Haidar ya ce ke zo bangal sai tamkar bata ji sa ba tana yin gaba ke ya sake faɗa ta wuce abinta da zumar shigewa kicin ya ce bangal ta tsaya hakan na nufin tana ji na kenan ya faɗa yana jin bacin rai daga yau kulawar irfan ta tashi daga hannunki ta koma kan rauda ya faɗa cikin ba da umarni rauda ba haka ta so ba tun yanzu kulawar irfan ya dawo wurinta ta so ta ci amarcinta da kunna amma a zahiri ta nuna jin daɗin hakan wangel kanta kawai ta masa nodin ta shige kicin ta ɗauki ruwa a firij ta sha ta fito muryar rauda ta je ta ce mun gama ki zo ki kwashe ko wangel ko kallo bata ishe ta ba balle ta nuna alamar ta ji zancenta haidar ne ya ce ki zo ki yi kiliyarin wurin nan bata masa mashi ba ta kwashe kwanukan ta kai kicin rada ta bi ta da yashin kallo a ranta ta ce Sun zan gyara miki zama dole ki bi yadda nake so haidar har ɗakin bangare shiga ya ɗauko irfan da ke bar shi ya kawo su ɗakin rauda bai jima bai tashi na faɗin anti rauda ta shigo tana cewa ni ce mamanka da kullum kake tambaya yanzu na dawo nan na zauna tare da kai da mamaki yarin yake kallon ta ya ce no ba ke ce mamana ba anti ce mamana wallahi ni ce irfan an yi wa moda ta faɗa tana jawo sa jikinta yaron ya shiru a ransa san bai yarda ba ta ja sa zuwa ban ɗaki ta masa wanka sai faman turo baki take yau ce rana ta farko tana ma yaro wanka ban da rainin wayo mutum na amarci za a wani kawo masa yaro Allah ni ba zan iya ba ta gama masa wanka ta saka masa kaya cikin ɓacin rai ta ce ya je falo ya yi kallo wayar ta ta ɗauka ta danna kiran hajiya mariya bugu ɗaya ta ɗauka da cewa amarya ba kya laifi kuka ta saka hankali a tashi hajiya mariya ta ce subhanallah me ke faruwa rauda ifan aka dawo mun da shi wurina ko amarci ban gama ci ba har na fara hidimarsa ba zai yiwu ba amma ki kwantar da hankalin hankalinki zan sa a kawo miki basira ta riga hidimarsa na gode mu ba ni da damuwa idan ina tare da ke hajiya mariya ta yi dariya kana ta kashe wayar haidar yau bai fita ofis ba ba dan yana son zamansa tare da rauda ba sai dai yana son ƙara nuna a matsayin matsayinta lokacin aurenta ya fi ta saɓanin yanzu babban falon gidan ya zauna ro da bakunya ta zo ta hau kan cinyarsa bai hana ta ba don sa bangal ta gansa tare haka banga ta fita ɗora girkin rana kallo ɗaya ta musu ta kawar da kanta gefe a zuciyarta ta ce su je ɗaki mana su yi abinci sai sun nuna wa kowa su masoya ne ta ja tsaki wanda ta rab a kunnen haidar na ce oh are you jealous rauda ta ƙara narkewa jikinsa ta ce my dear daren jiya ba karamin wahalar da ni kai ba please yau ka sassauta mu bangal kirjinta ta diyado, ya doka wanda ta danganta hakan da girman farcin rauda ya sa haka Kicin ta shige ba ta bi ta kansu ba haidar mamakin rauda ya sa kasa cewa komai yadda ta iya kisisi na amma kuma ya ji daɗin hakan da duk abin da zai tunzura bangal ta buƙaci barin gidan da kanta yake so ba tare da sa'abba sun ga laifinsa ba Haidar yana ganin dare ya soma ya ce wa rauda zai yi wani aiki ta jira sa ɗakin ta shi zai zo ya same ta rarra ta gamsu da zancensa don ta san dole ya neme ta yau don jiya ba ƙaramin daɗi ta jiyar ta shi ba haidar yana shiga ɗaki ya saka ki da abin da yake buƙata kamar hutu wannan yau sam ya hana sa natsuwa ta kakkaɓe masa tamkar shufagulu ya kwanta kan gado yana jin gajiyar na raguwa har barci mai nauyi ya ɗauke sa me haidar yake nufi da ni Karfe sha biyu bai shigo ba, Dauda ta faɗa tana miƙewa ta nufa ɗakinsa ta marɗa ta da a rufe. Nokin ɗakin ta soma cikin barci haidar ya ji yayi eh, tsaki sannan Rauda ce, ka buɗe ƙofa ni ce Rauda. Tsaki ya ja ɗauki fulo ya danna kansa. Still yana jiyo nokin ɗin sama-sama. Ya Rob, wace irin harija ce na ɗauko? Ya faɗa yana sake danna kansa a cikin fulo Rauda ta jima tana nokin kofar jin shiru ta koma ɗakin ta cike da takaici. Ta ɗauki alwashin da safe dole ya rama mata na daren yau da ta rasa. Karfe bakwai da minti arba'in da biyar na safe, Hadar ya fito da shirin ofis ya kuma kai Irfan makaranta. Bangal har ta kammala breakfast na ranar ta wuce school. Bai ga Irfan a falo ba ya sa ya shiga ɗakin Rauda. tana barci ta sake baki zani ya yaye irfan shi ma gefen ta yana sa hankali kwance haidar cikin ta kai wa ta da suka rabu da juna kana ganin din ta duka firgigit ta bude ido ta sauke kansa maimakon ta tashi zaune hannu ta sa tana jawo hannunsa ya fisge yana bin ta da shegen kallo jiya fa baka bani na ba assalamu alaikum wa ta'ala wa barakatu ga wata babbar magana da na zo muku da shi wannan sirrin mai girma ne na gasken gaske ina 'yan mata ina kuma zaurawa wannan damar ku ce ina 'yan matan da suke buƙatar yin aure amma mazajen aure sun musu wuya ina budurwa ina kuma bazawarar da take da tarin samari amma babu guda ɗaya ƙwaƙƙwara da zai bigi ƙirji ya fito neman aurenta akwai budurwa ko kuma bazawarar da ba ta da ne ma ko ɗaya ko kuma da zarar an fara maganar auren sai maganar auren ta wargaje ko kuma a fasa ko kuma ga tarin samarin amma da zarar ta fara maganar aure sai kowanne ya ja jikinsa baya to ga wani haɗi mai suna zinaran haɗi shi wannan haɗin mai suna zinaran haɗi sai wacce ta shirya ta sa a ranta cewar auren za ta yi domin cikin sati biyu kawai da yardar Allah Allah zai kawo miki mijin aure. Don haka ga masu buƙatar wannan zinaren haɗin, za ku iya tuntuɓa ta ta nambar wayata kamar haka 081 42 80 0199 wato sifili takwas ɗaya hudu biyu takwas sifili sifili ɗaya tara tara. Sannan idan har kika yaudare ni, kika karɓi magani na don kawai ki tara samari, ki dinga yaudarar su, ban yafe miki.